Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba uku ga watan Janairun shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya mu ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da sarfil hashim gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai shugaban amurka donald trump ya yaba masu zanga-zangar kin jinin gwamnatin iran kasar pakistan ta nuna rashin jin daɗinta ga zargin da shugaban amurka donald trump ya yi mata a saƙonsa na twitter kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya maraba da ƙasashe shida a sabbin mambobin kwamitin waɗanda ba na dindindin ba to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar gwamnan jihar adamawa sanata muhammad bindo ya ce zai sa kafar wando guda da masu wuta da fitina a cikin jihar na je na ga aiji an tura daga abuja ana bincike ke wannan karo wallahi na rantsa baka duk mutumin da aka same shi da hannu wallahi za mu kama shi ko shi waye ne a jihar neja kuma biyo bayan zargi da ake yi wa sarkin mina na yunkurin nada 'ya'yansa talatin da uku mukaman hakimai gwamnatin jihar neja ta dakatar da bukin nadin da aka shirya yi a ranar litani to ko me yasa mataki da aka dauka an dauka ne ba sun kai ba ne an dauka saboda zaman lafiya saboda jama'a na mina emirate da kuma zaman lafiya jihar neja gabaki da muna kuma ɗauke da shirin demokaradiyya a yau wanda sahabu imam aliyu zai gabatar amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya jiya talata ne shugaban amurka donald trump ya yaba masu zanga-zangar iran yana mai cewa daga karshe sun ɗauki mataki akan gwamnatin tehran maras adalci da gaskiya duk da cewa shugaban iran ya zargi abokan gabar gwamnatin ƙasar da laifin ta da mummunan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati trump ya kafe a twitter cewa dukkan kuɗaɗen da tsohuwar gwamnatin shugaba barack obama ta bai wa iran a cikin wauta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wadda ta kayyade shirin nukiliyar Iran. Kudaden sun tafi harkar ta'addanci da kuma aljihun wasu mutane ne kawai, Trump ya ce. Mutanen ƙasar ta Iran ba su da isasshen abinci, ga matsalar tashin farashi, ga kuma rashin 'yancin ɗan adam. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nick Haley, ta ce amurka za ta nemi a kira taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya domin tattauna zanga-zangar iran wadda ta laƙuma ƙalla rayuka 21 cikin kwanaki shida. ƙasar Pakistan ta nuna rashin jin daɗin ta ga zargin shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata a sakonsa na sabuwar shekara ta Twitter suna mai cewa ba za a ɗora laifin rashin nasara da aka yi a Afghanistan akan Pakistan ba. ranar litinin ne trump ya aika da sakon twitter da ke cewa amurka ba ta samu komai ba banda karya da yaudara daga makudan kudade a cikin sakarci da ta baiwa pakistan tallafi sama da dala amurka biliyan 33 a cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata domin yaƙi da ta'addanci trump ya ce suna baiwa 'yan ta'addan da muke farauta a afghanistan kariya kuma sun daina taimaka mana ba za mu ƙara ba nan take wannan suka ta trump ta janyo allah wadai da kuma martani daga 'yan siyasar pakistan da masu sharhi haka ne ma a daren litinin ma'aikatan harkokin wajen pakistan ta kira jakadan amurka a kasar don nuna rashin amincewa da kuma neman bayani a kan zargin da shugaba trump ya masu jiya talata ne kuma gwamnatin pakistan ta mayar da martani a hukumance bayan wani taron gaggawa na kwamitin tsaron ƙasar da aka yi wanda ya haɗa hancin manyan jami'an soja da na farar hula da kuma firaminista sahid hakan abbas ya jagoranta kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya maraba da ƙasashe shida sabbin mambobin kwamitin waɗanda ba na dindindin ba sabbin shigar su ne ƙasashen equatorial guinea da ivory coast da kuwait da netherlands da peru da kuma poland waɗannan sabbin ƙasashen shida dai ƙasashe wato ƙasashen babban zauren majalisar ɗinkin duniya da uku ne suka zaɓe su don yin wa'adin shekaru biyu wanda zai ba su damar takarawa wajen warware batutuwan samar da zaman lafiya da tsaro a duniya an ɗaga tutocin sabbin ƙasashen shida a wajen ofishin kwamitin jiya talata yayin wani biki da aka shirya don yi musu marhabin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dai yana da ƙasashe goma sha biyar a kansa biyar daga cikin su wato china da faransa da rasha da birtaniya da kuma amurka duk suna da wakilcin dindindin kuma suna da ikon hawa kujerar naƙikan kan duk wani abu da ba su amince da shi ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc tsananin sanyi da ake a fama da shi a nan amurka wanda aka ce ya hallaka akalla mutane tara a 'yan makonnin nan ya ci gaba da jefa mutane cikin mawuyacin hali kuma masana hasashen yanayi na cewar har yanzu ba a ga komai ba tukunna jiya talata ne hukumar hasashen yanayi ta amurka ta fitar da gargaɗin yanayin sanyi mai kankara da ta ce zai afkawa har jihohin amurka arba'in gargaɗin matsanancin sanyin za ta kasance ne har zuwa laraba a jihohi da aka san su da yanayi na zafi irin su texas da louisiana da mississippi da kuma alabama asibitocin da ke fadin amurka na samun karuwan yawan mutane da ke neman kulawa daga cututtukan da suka shafi sanyi daga ƙarshe kotun tsarin mulkin ƙasar moldova ta dakatar da shugaban ƙasa igbo dodon daga aikinsa na wani ɗan lokaci saboda ƙin naɗa ministoci bakwai da bai yi ba kotun ta ce sau biyu shugaba dodon yana ƙin naɗa ministocin wanda ya wuce damar da doka ta bashi na lokaci ɗaya firaminista fabel philip mai ra'ayin ƙasashen yammaci shi ne ya gabatar da sunayen mutanen da aka so a naɗa ministocin yayin da shugaba dodon wanda ya fi ra'ayin aƙidojin rasha ya ƙi ba da amincewarsa dodon ya kira hukuncin kotun na dakatar da shi a matsayin keta tsarin shari'a kuma abin nadama daga ƙasa mai tafarkin demokaradiyya kotun tsarin mulkin ta ce firaminista ko kakakin majalisar dokokin moldova ne za su iya naɗa ministocin yayin rashin shugaban a ƙasar labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc to madalla gwamnatin jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya ta gargaɗi sarakunar yankuna na numan da damsa da kuma lamurde da su gaggauta kawar da ƙungiyoyin matasa na 'yan banga da ke kafa shingaye a kan hanyoyin mota ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton wannan gargaɗi dai ya ma biyo bayan wasu rahotanni ne da ke cewa yayin da ake kokarin maido da zaman lafiya a yankunan numan damsu da kuma karamar hukumar lamurde da suka yi fama da rikicin fulani makiya da kuma al'umma bace ma yanzu haka ma akwai wasu kungiyoyin matasa da ke fakewa da sunan banga suna fidda mutane a mota suna yi musu kisan ɗauke daidai batun da gwamnatin jihar ma ta ce ba za ta kyale ba da ke ganawa da manema labarai gane da wannan batu gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umar jibrilla wanda kuwa nuna kaɗuwar gwamnatin jihar dangane da wannan sabon lamari ya ma gargaɗi sarakunan yankin ne da su hanzarta dakatar da waɗannan ƙungiyoyi ko kuma duk wanda aka kama ya gamu da fushin hukuma. To maganar numan nan yana damu na kore da gaske kuma ba zai yiwu kullum ana yin eh, abu eh, ba a kama mutane da suka yi laifi a hukunta su. Rashin kama mutane nan shi ya sa kullum aka yi eh, sai ga abin da ya faru sai a dinga yi mutum ne zai je kashe mutum amma ba za a iya kama mutane da suka yi wannan ba su sa gobe kuma wani zai ci. ai ba wani abu ni ma zan je in yi ramako to yanzu shine muka sa hankalin mu mu tabbata cewa ana bincike yanzu na je na ga aiji an tura daga abuja ana bincike ke wannan karo wallahi na rantse baka duk mutumin da aka same shi da hannu wallahi za mu kama shi ko shi waye ne eh, ba daidai ba ne eh, Allah ya haɗa mu ya kasance kuma mu zauna ba za mu fahimci juna ba to ni wannan gwamnati yanzu in ji bature in office enough mm. ba zan yarda ba dole ne a kama wanda suka yi wani abu domin mai domin a hukunta su akwai an bangaren da kan tara hanya kan cewa sai a dauki mutum da to ai jiyan eh, an kama mutane an kama su dole ne kama jama'a nan dole ne duk wanda ya laifi dole a kama shi a hukunta shi kuma ko a farkon makon nan ma dai sai da wasu kungiyoyin fulani ma suka nuna damuwarsu dangane da abin da ke faruwa a yankin na kisan dauki daɗe da kuma sata shanu da ake yi Alhaji Jawaji Isa na kungiyar Miyetti Allah da kuma Alhaji Abdulbali na kungiyar Tabitar Fulaku sun koma bayan abubuwan da ke faruwa. abun da ake yi akan hanyar nan muna ji muna gani mutum yana cikin mota hanyar lafiya zuwa tinno akwai wanda suka get in ba fulatani ya zo da mashin a karbi mashin din an ja kashe shi ya zo cikin mota a zare shi cikin mota din akai a kashe shi kuma get din nan gwamnati ya zo da get din nan suna banga don fulani muna kira da gwamnati a dubi wannan abu bayan wannan an dade ana ta sassara mana shanu a kace su har lahira wasu kuma mu yi jinyan su da ko mun kama mutum mun kawo shi ga hukuma ba abin da za a yi mana da ko na biyu uku sai ka ganshi abu ne na rikin tsaro in dai gaskiya da gaskiya za a faɗa. ya mako dai zuwa yanzu tuni wasu al'ummu da rikicin ya shafa suka soma gyara muhallansu domin komawa to ko hanya fulani makiyaya su ma sun shirya komawan mafin da umar dan buram shine ma shugaban kungiyar Miyetti Allah Jun Arewa maso gabas ya ce ba za su koma to amma kuma tarihi ya nuna da bafulatani da janjo sun zana a nan kan bakin biliyon nan kamin zuwan wani a wurin banda yan wuri su kaɗai muka samu a tarihi don haka ba mu ga yadda za mu bar wurin da mu bata tarihin mu ba muna kan hanya za mu koma inda iyayen mu da kakanninmu suke ya rage wa gwamnati ta sayar da za ta yi ta kare mu. mafin da dan kenan da ke ma zama shugaban kungiyar miyatta allah jun arewa Maso gabas ibrahim abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ina kuke ‘yan uwana ku saurara yau Zambiya, eh. waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. To ma a gaida Ibrahim Abdulaziz a jihar Neja kuma. bayan zargin da ake yi wa sarkin mina alhaji umar faruk bahago da yunkurin nada yaransa mukamman hakimai wato su talatin gwamnatin jihar ta dakatar da wannan bukin da aka shirya yi a shekaran jiya litinin ga mustapha nasar ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce tsoron barkewar tashin hankali ne yasa ala tilas ta ɗauki matakin dakatar da naɗin wasu sabbin hakimai kimanin guda talatin da mai martaba sarkin Mina Alhaji Umar Faruk Bahago ya su naɗawa a ranar Litinin ɗinnan da ta gabata. A wata sanarwa da babban sakataren ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautun jihar Alhaji Akilu Musa Kuta ya sanya wa hannu, ya ce gwamnan jihar Niger ne da kansa ya bayar da umarnin dakatar da naɗin sabbin hakiman saboda dalilai na tsaro. Jibril Babayin Daci shine kakakin gwamnan jihar Niger ga ƙarin hasken da ya yi. Amma dai mataki da aka ɗauka an ɗauka ne. ba sun kai bane an dauka saboda zaman lafiya saboda jama'a na mina emirate da kuma zaman lafiya jihar neja gabaki da kuma gwamnati ba za ta dauki mataki kawai nan tsaye ba kai tsaye kawai saboda sun kai ba wannan matakin an dauka ne saboda shi sarkin ma a samu zaman lafiya saboda in aka yi wani abu da aka samu tashi hankali shi ma sarki ba zai ji daɗi ba To dama dai tun kafin gwamnatin jihar Niger ta ɗauki wannan mataki, wasu ‘yan asalin yankin masarautar ta Mina suka yi ƙorafin cewar sarkin ya yi gaban kansa wajen ƙoƙarin naɗa ‘ya'yansa a matsayin sabbin hakiman a maimakon waɗanda suka gaji waɗannan masarautu. Alhaji Awaisuwana shi ne ya yi magana a madadin masu ƙorafin. na ƙara amma a bar wanda ya gaji sarauta inda yake sarautan a ƙara mishi girma shi sarkin mina waɗanda ya kai suke sarauta a wurin ba su cancanci su mulki wurin ba ne ko mine ne a ba su cancanci su mulki a wurin ba domin ba shi babu wani gwari da ya ci wani gwari da yaƙi ba su gada ba ne a wurin ba su gada a wurin ba yanzu su wane ne sarkin ya ba a wanda sarki ya ba shine ƴaƴan sarakuna na na sa. Wato ‘ya'yan shi kenan. ‘Ya'yansa. To masarautar Minan dai ta mayar da martani a kan hana ta naɗa sabbin hakiman da kuma zargin cewa sarkin ya yi gaban kansa wajen ƙoƙarin naɗa ‘ya'yan shi a matsayin sabbin hakiman. Alhaji Ahmad Dogara da ke zaman ƙane ga sarkin namina shi ne magana a madadin masarautar. Batun rantsarwa haka Allah ya so, komai da lokacinsa, kuma kasan gwamna shine chief security Uh, officer na state akwai masu zargin ku bangaren sarki kun yi gaban kanku wajen naɗa hakiman nan ba ku duba cancanta ba a ah, shi sarki ya sa ɗiyansa ne a ah, ba wai wani cancanta ba duk dan sarki dan sarki ne kuma duk dan sarki ya gaji sarauta ai mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya madalla a gaida mustapha nasir batsari jama'a kada a manta ana shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin za mu ji fashin baki ko hasashen masana kan wannan sabuwar shekarar miladiya. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya da kuma fatan Allah ya nuna mana farko da ƙarshen wannan sabuwar shekarar miladiya ta 2018 lafiya. Mun so mu yi amfani da shirin makon jiya domin mu yi bayani ga fatawar da Dr. Mansur Isa Yalwaye a bara a daidai wannan lokaci. kan bayanan masu ilmin taurari. Ya ce wannan bayani ko hasashen ya saba koyarwar addinin Islama. Gashi kuma har Allah kamu lokacin sake gabatar da hasashen masu ilimin na bana. Idan Allah ya so cikin shirye-shiryenmu masu zuwa, za mu gaya masa dalilinmu na amfani da masu wannan ilmi Kamar yadda muka saba a bana ma za mu fara ne da jin hasashen da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa masanin kimiyyar siyasa a tsangayar wannan karatu a jami'ar Bayero ta Kano ya yi ko yake gani kan yadda suke kallo ko hasashen abubuwa da ka iya faruwa a fannonin rayuwa daban-daban a cikin wannan sabuwar shekara. To, um, babu shakka shekara ta dubu biyu da sha takwas da za ta zo da canje-canje in aka kwatanta da da dubu biyu da sha bakwai da ta ƙari sai dai wannan canje-canjen wato ba za a iya shinan wato abin da ita mai kyau shi zai fi yawa ko kuma abin da ike matsala shi zai fi yawa ba har sai wata abubuwa sun bayyana tukunna wanda a dubu da sha takwas wato in ma za ta fuskanci wani rikicin daban yake da wanda aka fuskanta a baya um, sannan ita kanta jam'iyya mai mulki uh, ta apc wato ta ƙara 2017 a kan wani irin yanayi na rashin tabbas uh, yan jam'iyya kullum suna sa rai a naɗa su mutamai um, sun kasa yin taron ƙasa Um, abubuwa ga sunan taci da taci ba akwai jam'iyyar babu jam'iyyar ba a sani ba amma dubu biyu da sha takwas sun da kakar zaben dubu biyu da sha tara ce labudda dole su tsaya su warware matsaloli su tsaya da kafa su tabbatar jam'iyya ce su don haka wannan rashin tabbas ɗin da suke a dubu biyu da sha bakwai ba su da damar yin su a dubu biyu da sha takwas duk waɗannan za su iya baka hoton ne kuma zai faru a dubu da sha yan najeriya kamar sauran ƙasashen duniya suna cikin waɗanda ke kukan ko kuma suke cikin halin niƙya su game da wato tsadar rayuwa akwai alamun cewa watakila za a samu sauƙin haka ne a 2018 in aka ɗauki sunan rayuwa dai ne dukkan da aka shiga tsananin sauki yakan biyo baya Um, don haka tattalin arziki na duniya gaba ɗaya ya an sha wuya a 2017 um, don haka akwai fatan a 2018 a samu sauki. Uh, Dr. Duka ya kuke kallon nahiyar Afirka? Um, to, uh, alhamdulillah uh, nahiyar Afirkan shigen abin nan Najeriya hoto ce ta Afirka. Um, idan tattalin arzikin duniya gaba sai ya inganta zuwa afirka ma za ta taɓa samun um, zaman lafiya da kuma ci gaba idan yaƙi da wato tashe-tashen hankula wato ƙoƙarin kau da yawan yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula wato aka mai da hankali ya samu aka samu sauƙinsa to za a samu sauƙi na rayuwa kana ganin eh. akwai tasiri da jam'iyyar hamayya ko kuma jam'iyyar hamayya za su yi a zaɓe mai zuwa a najeriya wannan ya danganta ga wa jam'iyyar siyasa jam'iyyar hamayya ta tsayar a takara sannan kuma ya danganta ga yana irin gyare-gyaren cikin gida jam'iyyar apc ta yi. dr duka kana ganin wannan abin da ake faɗan ana, ana hasashen cewa shugaba buhari zai takara kenan kana gani idan shugaba buhari ba zai takara kana gani al'amarin ba zai sake ba um, to ya danganta shi ma idan ba zai takara ba nawa mm. ita eh. idan wanda isaka wanda zai iya rike wannan kawancen ne tsakanin arewa da yankin yarabawa mm. to to har yanzu apc ce a gaban pdp amma in kuka sa wanda ba zai iya rika wannan kawancen ba yi zama na ko arewan ko bangaren yarbawan sun yanke sun koma pdp to pdp za ta iya yin samun taki. Shi kuma Malam danladi Abdullahi masanin ilmin taurari ga abin da ya hango a cikin wannan sabuwar shekara. To akwai abin da ya shafi na faɗa akwai abin da aka kashi biyu a wannan sabuwar shekara ta dubu biyu kai da sha takwas to abin da ake gani shine akwai alif wato harafin alif shine a farko shi wannan harafin alif yana magana akan kuɗi da kuma abin da ya shafi ilimi da malamai na addini to yana wani matsala a cikin abin da ya shafi rigingimu tsakanin malamai na addini da kuma abin da ya shafi harkar 'yan kasuwa shi ma duk alif ne ga can ya tafi ya haɗu da harfin jimun to abin da yake nunawa a nan 'yan kasuwa za su dan samu kuɗaɗe wasu kuma za su dan rasa wasu kuma za su motsa wasu za su tashi sannan a bangaren masu mulki shi ma gashi mun samu harafin kafi harafin kafin nan gashi ya je can ya haɗu da wawun saboda haka akwai wani rashin lafiya sannan ya je ya haɗu da harafin ha'i kafin shi ba na cewar akwai asara da za a yi ta manya-manya mashahuran mutane 'yan siyasa ko sarakuna ko wasu manya-manya da ake takama da su haka sannan ga harafin kafin a wannan shekarar da ya haɗu da harafin zayin to shi ma za a gamu da asara haka ko faɗuwar daraja ta manyan mata haka da suka shafi mashahurai da kuma masu rike makamai to duk ana nuna irin wannan shi ma haka abin da na kenan. To Malam Dallari kafin kai nisa ka yi maganan cewa za a samu maslaha tsakanin malamai kana nufin tsakanin malaman addinin musulunci da na kirista ko kuma tsakankanin malaman addinin musulunci waɗanda ba sa shiri ko kuma tsakanin malaman addinin kirista waɗanda ba sa shiri da juna tsakankanin malaman addini na musulunci na'am wanda ake raguwa da raba-raba kamar nan yanzu kaga muna da raba-raba kala-kala akwai matsala ta um, harkar eh, zala dariƙa dariƙa shi'a duka za a iya samun daidaito a ɗari ko ma akwai duk bambanci akwai kadiriya akwai tijjaniya duk za a samu harkoki da kuma akwai arusiya duk ga nan na kashabandiya to duk za a iya samun masala abin da ya shafi malamai a wajen wa'azi da wajen masalaha tsakanin su haka to kuma kayi maganar cewa za a samu akwai wadata akwai kuma rashi da sauransu dama rayuwa ba haka take ba dalla da yau a samu gobe wani wani ya samu wani kuma ya rasa haka yake wannan al'adar ubangiji ce haka ya ayyamu na dawulu abin haka Allah ya ce yau gare ka gobe ga waninka eh. kafin da ainihin gidansu ya bude to aka samu haka shi ma ina nuna cewar akwai alamar budewar abubuwa an kan ce ka dan tura to harkoki za su bude dama wannan tsayuwar daga Allah ce ba wani abu ba shugaba Buhari ne jam'iyyar APC mai mulki za ta tsayar takara a 2019 ko kuma wani mutum daban to a game da kamar abin da ya shafi harkar siyasa shi Buhari shi APC za ta tsayar domin saboda gashi ya zo harfin wawi ne kuma ya zama sa a gidansa to saboda haka wannan yana tabbatar da cewar shi za su tsayar amma akwai wasu guda biyu a cikin su za su fito suna so a cikin sa din a cikin jam'iyyar tasa wane ne jam'iyyar PDP mai hamayya za ta za ta tsayar gogayya da shugaba Buhari wanda PDP za su tsayar shi ne shi ma yana da shigen tauraro irin irin na Muhammadu Buhari ko harafi irin na Muhammadu Buhari kusan abu ɗaya ne. To amma da bambanci a nan domin ga shi shi yana da harafin alif kuma bayan harafin alif ɗin ya tafi ya haɗu da ba shi ma kamar yadda muka taɓa yi a kan Muhammadu Buhari wancan zaɓe na 2015. Hmm. To abin da yake nuna shi ne duk binciken da ake a cikin harafai da sake da su gaso don guda goma sha shida babu irinsa a ciki kuma ya zama da kyakkyawar shida. shi kansa in dai sun fito da shi din mai Muhammad Buhari zai iya ganin ya shi shi zai iya bashi in dai ma ya ce a ce ba misali mai ci zaben to za su iya kokarin da sun fito da mutum ce wanda yake kuma mutane za su so ba alamta mutane za su ki ba abin da ake ganin ke to um, wannan mutum Atiku Abubakar ne ko ba shi bane a bai kama da Atiku ba political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Can be maintained in our continent. Masu aro da wannan fashin bakin Allah kamu mu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na farko a wannan sabuwar shekara. a madadin Dr. Sa'ida Hamid Dukawa da Malam Ɗanladi Abdullahi dukkansu a birnin Kano da Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla a gaida sahabu Ali Imam da tawagarsa yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a wannan karon a takaice. a jiya talata ne shugaban amurka donald trump ya yaba wa masu zanga-zanga iran yana cewa wato daga karshe sun ɗauki mataki akan gwamnatin yaran maras adalci da gaskiya duk da cewa shugaban iran ya zargi abokan gabar gwamnatin ƙasar da laifin tayar da mummunar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati trump ya kafe a kafar twitter cewa dukkan kuɗaɗen da tsohuwar gwamnatin shugaba barack obama ta bai wa iran a cikin wauta a matsayin wani bangare na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wadda ta kayyade shirin nukiliya iran kudaden sun tafi harka ta'addanci da kuma aljihun wasu mutanen kawai kasar pakistan ta nuna rashin jin daɗin ta ga zargin da shugaban amurka donald trump ya yi mata a saƙonsa na sabuwar shekara ta twitter suna mai cewa ba za a ɗora laifin rashin nasarar da aka yi a afghanistan akan pakistan ba ranar litinin ne trump ya aika da saƙon twitter da ke cewa amurka wato ba ta samun komai banda ƙarya da yaudara daga makudan kudaden da a cikin sakarci ta bai wa Pakistan tallafin sama da dala Amurka biliyan 33 a cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata domin yaƙi da ta'addanci. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya maraba da ƙasashe shida sabbin mambobin kwamitin waɗanda ba na dindindin ba. Sabbin shigar su ne ƙasashen Equatorial Guinea da Ivory Coast da Kuwait da Netherlands da Peru da kuma Poland. waɗannan sabbin ƙasashen shida dai ƙasashen wato babban zauren majalisar ɗinkin duniya su 193 ne suka zaɓe su don yin wa'adin shekaru biyu wanda zai ba su damar takarawa wajen warware batutuwan samar da zaman lafiya da tsaro a duniya tsananin sanyi da ake fama da shi a amurka wanda aka ce ya hallaka akalla mutane tara a 'yan makonnin nan yana ci gaba da jefa mutane cikin mawuyacin hali masana wato masana hasashen yanayi na cewa har yanzu ba a ga komai ba tukunna jiya talata ne hukumar wato hukumar hasashen yanayi ta amurka ta fitar da gargaɗin yanayin sanyi mai kankara da ta ce zai afka har jihohin amurka arba'in kotun tsarin mulkin ƙasar moldova ta dakatar da shugaban ƙasa igor daga aikinsa na wani ɗan lokaci saboda ƙin naɗa wasu ministoci bakwai da bai yi ba kotun ta ce sau biyu shugaba Jordan yana ƙin naɗa ministocin wanda ya wuce damar da doka ta bashi na lokaci ɗaya. Firaminista Pavel Philip mai ra'ayin ƙasashen yammaci shi ne ya tabbatar da sunayen mutanen da aka so a naɗa ministocin. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu sai kuma an jima da hantsi za a ji mu ɗauki da wasu shirye-shirye. kafin mu yi sallama da ku zamu mu mika ta'aziyya ga wakilinmu na jihar maradin jamhuriyar niger wato sha'ibu mani na rasuwar mahaifinsa malam shaibu tinau wadda ya faru a jiya talata sai kuma ta'aziyya ga iyalan gidan baba abbas a birnin kumasin ghana na rasuwar alhaji yakubu abbas wanda an jima kaɗan da karfe goma na safe za a yi jana'izarsa a babban masallacin juma'ar kumasi allah ya ji kansu baki daya da gabaki ɗayan waɗanda suka gabata gabaninsu su yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen hausa da muryar amurka musamman ma sarfila hashim gumal wanda kuma wanda ya shirya ya bamu umarni solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan safin wato jimmy cook baba ya kuma ke sallama da ku sai anjima.